radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san da yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato da kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan maris na shekara ta uku shugaban kasar venezuela hugo chavez ya rasu hugo rafael chavez an haife shi ne dai 28 ga watan yulin shekara ta hudu shine kuma shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagora na juyin johalin bolivaria kuma ya shahara da manufofinsa na demokuraɗiyyar zamantakewa sannan kuma yana dawa da tsarin dunkulewar duniya na jare hujja da manufofin harkokin waje na amurka goyon sa ga matsayin iran da kuma palestino shine wanda ya kafa jamhuriyar fifth party movement kuma ya mutu sakamakon ciwon daji shekara ta 2013 yana da shekaru 58 a duniya hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma sake zaben shi har sau biyu a shekara ta 2002 da kuma 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar berga ga watan maris shekara ta 2013 masu kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan maris na shekara ta 2016 ray tamlinson wanda ya kirkiro imel ya mutu a cikin shekara ta 1971 da yake aiki a matsayin injiniya a kamfanin bincike na boston tamlinson ya kirkiro tsarin imel na farko na hanyar sadarwa akan apanet wato sigar intanet ta farko tare da tsarin host name ko kuma at username wanda aka saba da shi ya aiko da imel din farko a cikin shigar yanzu cikin shekara ta 1977 an gabatar da tsarin sa a matsayin daidaitaccen tsari na imel alamar at don imel ya juya wannan alamar da aka manta ta zama sanannen hali da alama ga duk abin da ke da alaka da intanet a lokacin aikinsa ya share fagen kafa hanyoyin sadarwa na zamani twitter alal misali zai zama wata duniya ta daban ba tare da amfani da alamun at ba don tattaunawa da wasu masu amfani da ita sannan kuma ya sami lambobin yabo da yawa ma rubuta sunansa a zauren femi na intanet sannan kuma ya rasu sakamakon bugun zuciya a ranar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 To madalla yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labarun duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce Amurka fatar da bakin yin magana akan demokuraɗiyya ko kare haƙƙin ɗan adam. 'yan asalin afirka baƙaƙen fata suna shirin ficewa daga ƙasar tunisia koriya ta arewa ta kiraye majalisar ɗinkin duniya da ta hana amurka da koriya ta kudu ci gaba da rawar daji ta soja to sai gyara zama domin a saurari cikakkun labarun kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce amurka ba ta da bakin yin magana akan demokuraɗiyya ko kuma kare haƙƙin bil'adama kakakin ma'aikata harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran dr nasir kan'ani ya bayyana cewa ko kaɗan amurka ba ta da bakin da za ta yi magana akan kare tsarin demokuraɗiyya ko haƙƙin ɗan adam domin ita ba ta yi imani da su ba baki ɗaya dr kan'ani ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ta kasance mai goyon bayan tsarin nuna wariya na afirka ta kudu kuma ƙungiyar leƙen asirinta ta cia ta taka rawa wajen kama nelson mandela bugu da ƙari ani ya ce a halin yanzu kuwa amurkan tana kan ganiyar nuna goyon bayanta ga wani tsarin na wariya na 'yan sahayuniya don haka ba ta da haƙƙin da za ta rika buɗe baki tana magana akan demokuraɗiyya ko kare haƙƙin bil'adama. 'yan afirka baƙaƙen fata suna shirin ficewa daga ƙasar tunisia mutane 300 da suka fito daga kasashen yammacin afirka suna shirin ficewa daga tunisia a cikin jiragen sama da gwamnatocinsu suka aika domin kaucewa cutar da su da nuna musu tsangwama wannan matakin na jigilar 'yan afirka baƙaƙen fata ya biyo bayan wani bayani da shugaban kasar ta tunisia kais sa'id ya yi a ranar 21 ga watan fabrairu da a cike bayyana cewa hijirar da 'yan afirka suke yi wani tsararren laifi ne da ake sanya amfani da shi domin sauya launin fatar mutanen kasar 'yan afirka baƙaƙen fata sun isa ofishoshin jakadancinsu da ke ƙasar ta tunisia domin samun mafaka saboda tsoron za a iya kai musu hari. daga magoya bayan shugaban kasar ta tunisia tun a ranar laraba da ta gabata ne da kasar gini ta ɗauki 'yan kasar ta hamsin zuwa gida a jirgin sama sai kuma kasashen cote d'ivoire da mali da suka fara ɗauki 'ya'yan nasu 295 zuwa gida wata majiya ta ce da akwai 'yan cirani daga kasashen afirka da sun kai 21,000 a cikin kasar ta tunisia tarayyar afirka dai ta yi tar da wancan furucin na shugaban ƙasar ta tunisia yayin da ƙasashen yanki yammacin afirka suke aikewa da jiragen sama domin ɗauke 'ya'yansu zuwa gida to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar koriya ta arewa ta yi kira majalisar ɗinkin duniya da ta hana amurka yin atisayen soja tare da sol mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar koriya ta arewa kim sun kyong ya bayyana cewa ya zama wajibi ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taka wa amurka da koriya ta kudu burki su kawo ƙarshen rawar sojan da suke yi wanda daidai yake da tsokana bayanin da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar koriya ta arewa ya fitar a yau lahadi ya kuma ce rawar dajin da ƙasashen na amurka da koriya ta kudu suke yi to yana ƙara haddasa zaman ɗarɗar a cikin yankin kuma yana iya ƙara yiwuwar a yi taho mu gama a ɗaya gefen amurka ta ce tana yin wannan rawar daji ne dai na haɗin gwiwa tare da koriya ta kudu saboda zama cikin halin ko ta kwana na mayar da martani idan koriya ta arewa ta kai hari da makaman nukiliya amurkan ta kuma yi zargin cewa abu ne mai yiwuwa kasar ta koriya ta arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makamin nukiliya da zai iya zama na farko tun wanda ta yi a shekara ta 2017 ita ma koriya ta kudu ta bayyana cewa a rawar dajin za a yi amfani da jiragen yakin amurka samfurin f-16 da wasu jiragen yakin masu jefa bama-baman nukiliya an bayyana cewa cinikayya tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kasashen musulmi mambobin kungiyar oic ta kai ta dala amurka biliyan 50 a cikin shekara guda a wasu alƙaluma da hukuma mai kula da shiga da ficen hajar kasuwanci ta iran ta fita ta bayyana cewa cinikayyar da aka yi a tsakanin iran da kasashen mambobi na kungiyar kasashen musulmi ta kai dala amurka biliyan 50.3 alkaloman sun kuma bayyana cewa yawan kayan da aka yi mu'amalarsu sun kai nauyin tan miliyan 83.18 da hakan yake nufin cewa an sami karuwar mu'amala ta kasuwanci da kaso 20 cikin 100 kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ce a sahun gaba wajen mu'amala kasuwanci da iran da ya kai dala amurka biliyan goma sha tara da ɗigo saba'in da bakwai sai kuma turkiya a matsayin ta biyu da dala amurka biliyan sha biyar da ɗigo tamanin da tara yayin da iraki ta zo ta uku da dala amurka biliyan 24.33 to ƙarshen labarin duniyar kenan. to da masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in a yau dai muhammadu yana da ne zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin tehran ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin tehran ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida musu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. to kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. اینجا نن کلیسا majami'a. یک شنبه رانر لهدی یک شنبه ها ranakun lahadi. emrose. yau. on ho me su suna zuwa. masihi. mabiya addinin kirista. masihiho. mabiya addinin kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی چه اینا تنانن فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران musulman ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهوداوا Zartoshti. Mabiyin addinin Zartosh. Zartoshti ha. Mabiya addinin Zartosh. rasti Da gaske. Kodam. Wani. Shahar. Birni. Shahr ha. Birane. یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنه؟ البته کوده یکی تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند بیا مذهب شیعه بیشتر ما یوا بیشتر آنها مپی یوان سو سونی بین مذهب سنه سونی ها بیا مذهب سنه مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلس نماینده وکیلی آنها دارند سو سنادا همه دوکا گروه قنگیا گروه ها ƙungiyoyi din addini dini na addini to madala, To jama'a masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni abdullahi salo ka tsana ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba kuma da lamar sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗan iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to yanzu kuma lokaci ya yayi zan koma gefe yana ku da mustapha abdul qasimi pur domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu za su gyara zama kuma za su jaɗin shirin بهار آمد و با دل ساده آشنا شد جهان مرا عطر و نور و صدا شد بهار آمد و سبزه با گل برایم آورد برایم ز پرواز گفت و یاسای معطر سخن گفت و با مهربانی مرا برد و با آسمان آشنا کرد و با مهربانی پرده مه گرفته چه زیباست همین جاده آری همین جاده پرز شبنم بهار است و فصل جوانه تبسم و در انتظار madalla da mushtaba abul kasimi pur a cikin wannan waka da kai rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng خود با دشمنان تشنه قسمت می کند عزت و آزادگی بین تا کجا از تو به دل هر زخم پیکان زخمه ای گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین دست آخر که از همه بیگانه شد دیدم هنوز دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا جای نفرین هست masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta ce amurka fata da bakin yin magana akan demokuraɗiyya ko kare haƙƙin ɗan adam yan asalin afirka baƙaƙen fata suna shirin ficewa daga ƙasar tunisia koriya ta arewa ta kiraye majalisar ɗinkin duniya da ta hana amurka da koriya ta kudu ci gaba da rawar daji ta soja. masu sauraro duka duka kuma da wannan ko kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jima dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin du'a a kuka ji muryoyin su tayar amina ke cewa mun yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.